to yanzu mai wa'azinmu na farko shine a shek abdullahi isa a ke daga zari'a daga cikin garin kaduna kuma ɗaya ne daga cikin malaman masu wa'azi na ƙasa alaramma malam muhammad alaramma malam adam muhammad daura shi zai ja masa baki aka nama kumullahu bismillah daga malam musa adam nan zai taimaka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 فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا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 لا عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة الأربعة مجتهدين مقلدهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم يو منا قوم شاشدة قوة جمادة آخر hijira yau daga makka zuwa madina shekara 1434 gashi allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu wannan gari mariri don gudanar da wa'azi ƙarƙashin ƙungiyar izalatu da wai sunna ta jihar kaduna to ɗan abin da zan taba zan ɗan yi bayani ne kaɗan akan wata cuta da ke cikin zukatan wasu irin cuta ta munafuci ubangiji allah ta baraka wa ta'ala ka raba mu da cuta ta munafici goro idan mutum mai cin goro ne ya sa kudin shi ya sai goro ya ga kyan shi fari ne goron nan ko ko ja ne idan ya saya sai ya bara goron da zai ci a cikin goron sai ya samu duk yayi sankara sai ya taɓarawa ya ta gutsura ya rasa abin da zai ci goron ya lalace to haka yan zuciya ta lalace haka take Allah ka tsare mu da lalacewar zuciya ni abin da nake roƙon iyayenmu malamai mun yadda su rika ɗan taka mana burki amma su rika ɗan ɗaga mana ɗan fuka-fukan muna ɗan dan fuffuff haka kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhar rasulu sai ce ballik ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله تبارك وتعالى yake ce ma annabi Muhammad ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi sai ya ce ballik ma unzila ilaika duk abin da Allah baraka wa ta'ala ya saukar maka to ka faɗe shi gaskiya ce daga Allah ka faɗe ta komin ta ka ja maka ta ja maka komin ɗacin ka faɗe ta yawwa ya ayyuhar rasul ballik ma unzila ilaika min rabbika duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar daga ubangijinka to ka faɗe shi in dai gaskiya ce komin ɗacinta ka faɗe ta mai son gaskiyar ta mai daɗi wanda baya son gaskiyar ma ta yi mashi daɗi Allah ya sa haka wa ilan ta fa'al kuma wallahi in tsoron wani abu ya sa ka ƙi faɗin gaskiyar to fa ma ta risalata to baka isar da manzanci ba to idan an gaya ma annabin haka to shauran ku kuma malamai min babu aula tsoron zagi da tsoron suka da tsoron bakan magana akaramakumullah kada ya hana ku faɗin gaskiya komai ta ka ja muku ta ja muku idan za ta ja maku irin abin da ya faru ma da jafar wallahi ta ja maku idan za ta ja maku irin abin da ya samu malam ali allah ya sa ta ja maku haka din amma komin gaskiya komin ta ku faɗe ta irin wannan wa'azi da zai sa kwanan mutum ba su ƙare ba ya tafi na rantse da Allah da yanzu amma da yanzu sai dai tarihin Sanusi Khalil saboda haka ku bar mu a faɗi gaskiya ko min ɗacinta munafici bai da kyau leƙa cikin suratul tauba aya ta ɗari da ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce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 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa mimman haulakum gefe gefen garin Madina Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma Annabi Muhammad gefe gefen garin Madina ƙauyukan da ke gefe gefen garin Madina gabar da yamma kudu da arewa Allah yake gaya ma Annabi Muhammad akwai munafukai wa min ahalin madina haka kuma cikin garin madina waɗanda kake tare da su kai annabi muhammad akwai munafiquna suna nan tare da kai kuna shakka yanzu anan cikin mu babu yan rahoton wasu ba munafukai to ga sako yana zuwa a gare su zamu aika da shi daya bayan daya to yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana ya ce gefen garin Madina gabas da yamma kudu da arewa da cikin garin madina akwai munafukai to haka abuja yola maiduguri kano kaduna Naija, waɗannan munafukan suna nan muna tare da su to irin waɗannan munafukai su ne fa dole muke so a ɗaga mana mu ma mu ɗan ɗaga mu gaya musu kuma waɗannan mutane fa sun fi mu ma ilimin mu irin mu almajirai domin duk mutumin da zai yi karatu na alƙur'ani ba don Allah ba don duniya zai yi shi ya karanta haddisan annabi ba don Allah ba don duniya zai yi su ko don wata manufashi ba don Allah ba to wallahi tallahi munafiki ne wato wayannan aka ce maradu alan nifaki sun kware sun yi digiri a wajen kwarewa ga sani na munafici har ya kai munaficin ya kai la ta'lamuhum shi kanshi annabi Muhammad wallahi tallahi bai iya gane su to anan cikin mu din ma idan mun san wasu to wallahi wasu mu iya sanin su kuma suna tare da mu yaya za ka yi ka gane su leƙa cikin suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi man ya abudallaha ala harf nasi man ya abudullaha ala فإن أصابته خيرا اطمئن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته سيئة وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله تبارك وتعالى كتوى ومن الناس كدوب وانا آية تون أمكا فأكا سوقت دئتا gata har yanzu shekara 1400 da wani abu amma tana ba da labarin munafukan wancan lokacin ga su har yanzu Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya abu da wayanda suke bauta ma Allah sun shigo musuluncin akan dan gefe wani bangare suke ba su shigo tsakiya ba a gefe suke fa in asabatu khairun idan wani alkhairi ya same shi ya samu jagoranci ko ya samu kuɗi ko ya samu mota ko ya samu gidaje ko ya samu kaza ko ya samu kaza ko ya samu kaza idima annabi sai ya natsu yanzu wurin zama amma idan ya rasa abin da ya kawo shi bai samu komai ba ba wani jagoranci tare da shi ba wani abin da yake ja tare da shi ba a ce mashi shugabawa ne to shi kenan fa a shi duniyar da lahira gaba ɗayansu ya yi asararsu hasirar duniya wal akhira da duniyar gaba ɗaya da lahira ya yi asararsu to irin waɗannan idan ka sa ido da ƙarfin hankalinka ka dubi irin wayannan mutanen za ka iya gane su da guda guda guda guda guda guda da irin kalmar da ke fita a bakinsu da irin aikinsu kuma inda za ka gane tsintsan munafucinsu ba don Allah suke yi ba duk irin mitin ɗin da za a zauna a yi tare da su ya za a shirya wa'azi na ƙasa ya za a shirya wa'azi na jiha ya za a shirya wa'azi na local government ya za a shirya yadda za a gudanar da addinin musulunci ya za a yi da a kare musulunci duk za a zauna da munafukai fa haka manzon Allah yake zama da munafukai yana yin wannan mitin da su amma sirrin gabaki ɗaya sai su kwashe su kai shi a makka irin su abdullahi bin ubayu bin salulu su kwashe sirrin manzan allah gabaki ɗaya su je su watsa shi a cikin garin makka su watsa shi a cikin garin madina da su aka yi mitin sannan su tashi a cikin dare su je su zauna ɗan ƙaramin lokaci su canza abin da aka shirya da su da rana ko ba sa canzawa to irin waɗannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sake bayyana mana su a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa yaquluna ta'a fa in fa idza baraju fa baraju min indika ayta ta'ifatin بيت طائفة غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وإذهم و... فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله wallahu ala ku kuma gefe a a ƙa'ida in za ka yi ma musulunci aiki ba sai ka samu shugabanci ba in za ka nemi aljanna ba sai kana shugaba ba akwai wani sahabi na wuni ɗaya tak sahabi ne amma na wuni ɗaya ana ce da shi amru bin sabit kafiri ne a cikin garin madina a ranar da za a yi yakin uhudu da safe kafiri ne da sha biyun rana kafiri ne domin a ƙa'idar yaƙi in manzan Allah zai ja shi sai rana ta karkace daga sha biyu to har rana ta karkace daga sha biyu an ba cikin garin madina an tafi uhudu za a yi yaƙi amru bin sabit yana nan a cikin garin madina a matsayin shi na kafiri sai da aka riga aka tafi filin badar a filin Uhud ana yaki. yana kwance a ɗakin shi ga kwarin shi da bakan shi ga mashin shi a rataye a ɗakin shi yana kwance da matar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya jeho mashi musulunci a zuciye shi a zuciye shi yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ɗauki kwarin shi da bakan shi ya rata, ya ɗauki mashin shi ya ɗauka ya riƙe a hannu da ƙafa ya taka ya isa filin uhudu ya je ya shiga sahun musulmi nan musulmi sun baro shi gida a kafiri gashi ya zo ya shigo cikin fagen musulunci ana yaƙi da shi ya kashe ana sukan shi ya kashe an ƙara yaƙi an riga an mai rauni yana kwance an zo ana neman ƙatalar na. ana yawo cikin katalar na musulmi na ana ɗiban musulmi ana tara su gefe aka zo aka samu amur bin sabit sahabban maza Allah suka ce amur bin sabit kai mun baro ka a gida ka zo ne dan ka kare arna yan uwanka ko musulunci ya kawo ka yace wallahi musulunci ya kawo ne yaƙi don musulunci aka je aka gaya mazan Allah kafin a dawo ya mutu maza Allah ya ce a gaya Allah ya ce dan aljanna ne a rayuwar amur bin sabit wallahi ko nafila bai taba yi ba ballan sannan farilla kuma gashi ya shiga aljanna ba ta wani ballantana wani mukami akwai wani mukami da ya rike to gashi ya tafi aljanna to kai sai ka ce sai ka rike mukami za ka yi musulunci aiki me ya mukamin ga mai sharan masallaci mace ce ko namiji ta tafi aljanna manzan Allah ya tsaya akan kabarinta ya mata sallah saboda sharan masallaci kawai ko da yake sharan masallaci ai ba kawai bane to irin waɗannan mutane su ne Allah tabaraka wata'ala yake ce mana waya na ba'a in suna tare da kai za su gaya maka ai mu mun yi da'a muna tare da kai shugaba muna tare da kai mun yarda da kai mun yarda da wannan mitin da aka yi da an tashi daga mitin fa'iza barazu min indika daga lokacin da kharaju min indika suka tashi daga wuka suka fita bayyata da'ifatun minhum wasu jama'a daga cikin sai su ware can gefe sai su yi nasu mitin sai su shirya nasu wani wa'azin ko bayan haka nan ghairar lazi taqul sabanin abin da aka shirya tare da shugaba su sai su yi su shirya wani nasu abu daban to duk abin da suka shirya din nan Allah yake gaya ma annabi Muhammad wallahu yaktubu ma yubayyatu duk abin da Eh, wallahi akwai mala'ika yana na yana rubuta shi ɗaya bayan ɗaya da alkhairin da suke yi da sharrin da suke yi duk yana na a rubuce to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad ko kuma a yanzu Allah ya ce ma shugabanninmu wa aridu anhum ku kauda kai da gare su ku daina neman su ku daina lallashinsu, wata wa tawakkal Allah ku dawo ku dogara ga Allah wallahi tallahi in aka dogara ga Allah kowa kowa a cikinsu wallahi musulunci zai ci gaba menene na ba wani haƙuri menene na lallashi aljanna ce fa ake nema kada mutum ya nemi aljanna mana ai akwai wuta dan me za a nemi lallashin wani ha'a ba ana ba wani haƙuri zo a tafi a'a duk inda za ka sa gaba ka sa gaba Allah ya yi wuta ya yi ayyukan da za a wutar Allah ya yi aljanna ya yi ayyukan da in kai su za ka shiga aljanna zaɓi wanda kake so in na na ji najidai kowa an shirya mashi ga hanyar hanyoyi ne guda biyu ga aikin da zaka yi zaka kai ka ga aljanna ga in kai shi zaka kai ka ga wuta zaɓi wanda kake so ka tafi na me za a ba wannan haƙuri kar a ba kowa haƙuri duk wanda ke son a taho wannan mutumin da ke kwance a gidan shi yana matsayin shi na kafiri kiran shi aka yi eh ba wanda ya kira shi kuma ya zo aka yi yaƙi da shi kuma aka kashe shi a wurin yaƙi kuma ya tafi aljanna in ji annabi muhammad sai me so in za ka yi abu don allah ka yi shi kawai don allah to amma malanta kala-kala ce karatu daban ilimin daban aikin daban haka yake Allah tabaraka wa ta'ala ce watul alaihim zaka iya ko in karanta in ci gaba watul alaihim naba alladhi watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يذكرون يتفكرون لعلهم يتفكرون الله تبارك وتعالى Allah yake gaya ma annabi Muhammad watlu alaihim ya kai annabi Muhammad tare mutane ka karanta masu labarin wa labarin wannan wanda muka bashi ayoyinmu shine bil'amu ga tarihi yadda yake nunawa to yadda aka samu bil'amu tun zamanin annabi Musa ko tun zamanin annabi Musa aka samu bil'amu yayi zamanin shi har kawowa yanzu gashi ana karanta labarin shi to 'ya'yan bil'amu fa suna nan jikokin shi suna nan tattaba kunnen shi ma suna nan jikoran shi ma duk suna nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta masu labarin wannan waɗanda muka bashi ayoyinmu ilimi Allah ya bashi hatta addu'a in yayi wallahi tallahi nan take Allah yake karba bil amke na dan ba'ura to yanzu bil'amu ƴaƴan ba'ura guda nawa ne yanzu a Kaduna guda nawa ne a Najeriya wayanda za su karanta haɗin kai ga ayoyi na haɗin kai ga irin su atasimu bi hablillahi jami'a ga irin su wadi'ullahi wa rasulahu wala tanaza'u wala fatamshalu wa tazhabari hukum wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafa'aluhu takun fitnatun fil arabi wa fasadun kabir duk suna da wannan ilimin amma yau sun dauki wannan ilimin sun aje shi kasa sun sa kafa sun take ba shi bane bukatar su to irin wayannan ƴaƴan bul'amu Allah kada ya san iyakar su to shine Allah yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wannan wanda muka ba su mu muka ba su ilimi na alqur'ani muka ba su ilimi na hadisai muka ba su hadi ilimi na tarihi sun sani sun ƙara sani a suka sa kafa suka take kamar yadda bil'amu ya sa kafa ya take fansalaka minha suka kwabe ilimin suka aje gefe suka karɓi duniya in ba lalacewa ba kafiri makiyin Allah makiyin manzan Allah makiyin alkur'ani kai a matsayinka musulmi ka je ka fada a wurin shi kana so ya baka wurin kwana dan Allah akwai lalacewa da ta wuce wannan kafiri maƙiyin Allah mai kashe musulmi mai kashe musulunci shine zaka je wai ka fada wurin shi wai shine zai baka masauki wata irin lalacewa ce ta wuce wannan to daga lokacin da mutum ya lalace malami ya lalace maimakon ya ja gaba ana bin shi a'a a'a maimakon shine yake bi a'a to yau shi ne a gaba shaidan yana biye da shi a baya fa atba'ahu shaidanu fa kana min al-ghawin yana gaba dan na bayan shi shine shaidan shine escort din shi shaidanu sune escort din shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da muna son shi da rahama da muna kaunar shi da rahama larafa anahu biha da sai mu daga darajar shi da waɗannan ayoyin na Alƙur'ani. ashe kaga karka wahalar da kanka duk malamin da kaga ya karkace to Allah bai san shi da rahama in ko duk wanda Allah bai san shi da rahama kace wai kai dole sai yayi rahama wallahi ba za ka iya ba don Allah ya ce walau shi ina da mun so mun ga dama larafa anahu bi hada sai mu daga shi darajar shi mu daga darajar shi da waɗannan ayoyin da muka bashi walakin nahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya nemi zama ya samu duniya ya samu mulki ya samu mata ya samu kuɗi ya samu motoci ya samu rayuwa mai kyau ya samu AC abin da yake bukata kenan kawai ba Allah yake sa gaba ya sa a gaban shi ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa masaluhu misalin irin wannan malamin ka masalul kalbi kamar misalin kare ne duk mutumin da aka misalta shi da kare ai ya lalace kare an siffata shi da kare in ta hamil alaihi alhas da za ka ɗaga sanda a gaban kare me yake yi hau hau hau hau ko ba haka yake yi ba da za ka aje sandar ka juya ka tafi ka kyale shi me yake yi hau hau hau to haka irin waɗannan miyagun malaman suke banda haushi da zage-zage da ɓata juna da menene ba abin suka sa a gabansu to irin waɗannan malamai in akwai waɗanda Allah baraka wa ta'ala ya taimake su suna da sauran rahama ga wajen ubangiji Allah ka ganar da su su gane su dawo su gyara idan kuma waɗanda ba masu ganewa ba ne amfaninsu ba su da amfani a cikin musulunci da musulmi ba su da amfani a cikin mutanen kwarai to Allah ka darkake su darkakewa baya ga wannan shi yasa muke cewa al'ulama'u umana'ullahi fil ardi ma lam yadkhulu fid duniya, wa khalatu sultan fa idza dakhalu fid wa khalatu sultan fa hadaruhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'ulama'u malamai umana'ullahi fil ardi ku ne amintattun Allah waɗanda Allah ya yarda da ku ku ne wakilan Allah a bayan ƙasa domin babu manzanni yanzu babu annabawa yanzu aikin babu sahabbai yanzu babu tabi'ina babu tabi'i tabi'ina wannan aikin na annabawa da sahabbai biyu yau Allah ya ɗauko wannan amana ya ɗora akan ku ku malamai ku ne wakilan Allah a bayan ƙasa amma sharaɗi sai maza Allah ya ce malami ya da kulufin duniya matuƙar malaman nan ba su sare ma duniya sanda ba idan malamai suka sare ma duniya sanda duniya kawai suke nema babu ruwansu da abin da Allah ya ce babu ruwansu da aiki da alkur'ani babu ruwansu da aiki da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wa sultan suka dawo da kafirai kafada da kafada munafukan shugabanni na ƙasa suna tare da su kafaɗa da kafaɗa to sai manzan Allah ya ce to kuma biya fa hadaruhum ku kaurace musu wayannan yan fowan nayin ne amma na imani dangane da wannan muke cewa a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa iza aradana وإذا أردنا أن نهلك القرية أمر koma gefe ina zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu sai Allah ya ce fa dammarna ha ta damira dangane da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan muka yi nihin za mu halakar da ƙasa ko za mu halakar da mutanen da ke cikin ƙasar amarna mutura fiha sai mu yi umarni ga jama'a guda uku su ne masu ni'ima cikin ƙasa ilimi ni'ima ce mulki ni'ima ne naira ni'ima ce yanzu wannan ba ni'ima ba ce da a gina wannan masallacin ni'ima ce babba karantar da mutane gaskiya ba ni'ima ba ce mulki na gaskiya ba ni'ima ba ne to Allah ya ce amarna mutu rafiha sai mu yi umarni ga waɗanda Allah ya ma ni'ima a cikin ƙasar masu kuɗi a ce ku taimaki addinin Allah ginin makaranta ginin masallaci taimakon bayan Allah da ke cikin wahala ku taimaka masu masu mulki ku yi adalci malamai ku gaya ma mutane gaskiya komin ɗacinta kar ku ji tsoron faɗin gaskiya komi ta ka ja muku ta ja muku amma maimakon haka malamai sai su dawo suna jin tsoron rasa kujeru ko suna jin tsoron rasa kuɗi ko suna da godfather a sama na rantse da Allah duk malamin da ke da godfather ba zai iya faɗin gaskiya ba ko waye shi ka tsaya ka yadda Allah shine godfather ɗinka ba ka da wani wanda ka dogara da shi sai Allah kawai shi zai baka ci shi zai baka sha shi zai baka lafiya shi zai arzuta ka shi zai maka kamai rayuwarka a hannun Allah take ba a hannun wani shugaban ƙasa ba ba a hannun gwamna ba ba a hannun ɗan majalisa ba ba a hannun ciyaman ba ba a hannun kansila ba ba a hannun alhaji ba rayuwarka a hannun Allah take kawai na rantse da Allah zaka faɗi gaskiya komin take ja maka ta ja maka to maimakon malamai su tsaya haka masu kuɗi su yi haka sai suka dawo fafasa ha. malamai sai suka ɓoye gaskiya masu kuɗi sai su yi abin da suka ga dama da kuɗinsu ba za su taimaki addinin Allah ba masu mulki su kashe wanda suke so su kashe su ɗaure wanda suke so su ɗaure ko ba haka ake ba haka ake to ana cikin irin wannan fa haƙa alaihi alƙaulu sai kalmar azaba kuma ta zo domin azaba in ta taho za ta taho daga sama za ta zo daga ƙasa za ta zo daga kudu za ta zo daga arewa za ta zo daga gabas za ta zo daga yamma azaba in ta zo ta darka kai ta halakarwar wadda za a yi general light out din nan gabaki daya na rantse da Allah in ta zo fa dammar na hata da mera sai ta darka ki kasar gabaki daya ta darka ke su gabaki da irin wannan ne muke yin addu'a muke cewa a ƙarshe muna cewa sayatu zamanu alannas nas ya firruna minal ulama'i kama ta firrul ganawa minal zaif ibtalahum Allahu tabaraka wa ta'ala bi salasa khisalin awwalan yusallitu Allahu alaihim zulana ja'iran thaniyan yarfa'u Allahu barakatu min amwalihim thalisan yakhrijuna min ad-dunya bila kalimati la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah abinda hadisi yake cewa manzon Allah a masallacin shi da ke Madina bayan an gama sallar la'asar ya miƙe yake cewa tun zamanu ala nas wani zamani yana nan zuwa ga mutane wato manzan Allah yana nuna mana sai baya ya bar duniya sannan wannan zamanin ya zo to idan wannan zamani ya zo manzan Allah ya ce ibtalahum Allah tabaraka wa ta'a yafirruna min ulama'i kama tafirul ganama min az-za'ib zaka ga mutane suna gudun malamai kaman yadda ƙananan dabbobi in suka ga kura suke gudu me ma'anan shi idan kana shan giya aka faɗo abin ayar da take magana akan shan giya sai ka ce wallahi malamin nan wa'azin nan da yake da ni yake gobe ba za ka dawo ba mai zina da an faɗi ayar da ta shafe shi sai ce wallahi wa'azin nan da ni ake gobe ba zai dawo ba an gudu ko ba a gudu ba an gudu to in wannan zamani ya zo za ka ga mutane suna gudun malamai kamar yadda ƙananan dabbobi suke gudun kerkeci ko kura to in wannan zamanin ya zo manzan Allah ya ce ibtalahum Allah tabaraka wa ta'ala bi salasati khisalin Allah madaukakin sarki zai jarabi mutanen wannan zamani da bala'i iri uku bala'i na daya yusallidu Allahu alaihim sultanan ja'iran Allah zai dauko shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ko sarki ko hakimi ko sarkin wukan yanka azzalumai ya dauko su ya dora ma mutane ya dora su akan mutanen wannan zamanin su maɗainan shugabannin suna cewa Allah tsine mu talakawan nan talakawan kuma suna cewa Allah tsine mu shugabannin bala'i na biyu shine yarfa'ullahu barakatun min amwalihim Allah zai turo dukiya da yawa amma Allah sai ya zari albarkar da ke cikin dukiyar ya baku da dukiyar bala'i na uku Allah tabaraka wa ta'ala ce ya juna min ad-dunya zaka ga mutane suna zarewa suna barin duniya da guda guda ba tare da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba an takuna siyabuhu siyabul anbiya'i wa amaluhu amalu jabbari da irin wannan ne muke yin addu'a cewa da malamanmu da masu kudinmu da masu mulkinmu waɗanda suke jagoranci mu akan gaskiya Allah ubangiji ka tsare mana sun tsaro irin naka da malamanmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu waɗanda suke jagoranci mu a cikin kuskure Allah ka ganar da su kuskuren nan Allah ka ba su ikon gyarawa su gyara da malamanmu da masu kuɗinmu da shugaba tun daga shugaban ƙasa har abin da ya kawo kansila wanda ya riƙe mulki suke zaluncin jama'a kuma sun san zalunci suke yi kuma a zuciyarsu ba su da niyyar gyarawa ya Allah dan kudurarka da iradarka da irin bala'in da kai alƙawari za ka yi ma fir'auna da wanda kai alƙawari za ka yi ma umrul qaisi da wanda kai alƙawari za ka yi ma hamana da irin alƙawarin da kai na azaba za ka yi ma bukuta nasar ya Allah ka ciccibo ta ka ɗora ta a kan azzaluman shugabannin Najeriya ya Allah ka darkake su darkakewa duk wanda bai ce amin ba yana tare da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh, Allah ku samu mishi ruwa da Allah Allahu akbar a ah, Malam Isa Abdullahi Adarka ke da Kaduna Allah ya saka da alkhairi